أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طائر آه، جروب التوبة أمانة هايوكا نتين سما الفايزة tawali honwani hayo anaba abahinka bara haika iri duwa ka hantum ka kamar insha Allah to e, arku bara mawari arku latiyun na zaka sinni na garo sinni e berberi hinka ban wani ha da yanci hayo ciyani biri beri e kaci bora na zakaka jiri kuba norga kakuyi nodila sabu قدر يعني قدر إخراج من النساب زكاكا بكا هيكا أبرا نساب يعني هيكا أنا رتو زكاكا بكا جير كبير بنا del ko ila sabu ako ila sabu a hunu zana 8500 da ya nindi ngana wuko hali ngaba hin ka complete ka ka wato ngaba a an kinaf mil ki fonga maka de heka de baradi zaka ka kadnobo de ka de ya heka irwa hen patutase yani ilfahimta kuna asilam tare de ba buriyanu amma buriyanu kere agun na kote yuno heka si haidi kadi amma rin do aka bai zan ka han farko ya tamfu ha ka da yi masa miliyan gunan hayubara kandu haraŋa na koto hari yesi ka yesi yeesiri ba tun ŋa hun million ye o million we irin laakari ye tin su ko ta million gu kan koto mana be aka yani ji ana jiri kodi non zaka di zaka kuna ayi di kunno bala sab zaka zakaka o we za hay kandu nayi ka tonton <laughs> kul to da kibar awo akul non de la dela ngar ka hunna قدر إخراج دوكا هنا ويميل سنك ساري كانتي talisi ma kari a zakari sadi a kayori banna in ka ihsan buriyanu kirte nor kuna zaka kan ba wadda talisa ma zaka kiri ma ka zakari a bano zawar ka hankan gon na bani mace da ya sassan kuna mace ka masa na shati guna sai gabi guna se ya aba da fa jingan no za kai yako ora kai do irko ke suba rakata kin na dai bukatan maka din bin mana ta la ka zon fudin ba gabi zaka yan na no an farillan kire ka zaka bardi ngano boroga no yano msuci mm, a ah, harama me ho ai guna ga masa baka jibri waran zano sare gisidi ibi wita tuno hebete sere ke su njibir in nan waran zan kai sadi din ba din katun mana fila ta jibir maji kurkan ba na fila no an farillan kere a zaka ka baradi zakan no ya bukatan ga wallahu alam an hinkanta kan ngadi bara ga sen iri yanzu foya haka ce yin yaya na garonwa zai kan bai ka buru kan na fahimtar nan wana dini nuna na sari duwa ko waharan ko cin gun fa ba gun waharani utin gun faba din kan nan noru buko noru moyo maka kunon sai ka ci garo din nan garo foto wai ma foto hin ka to ken sa ga foto gu din ka tun bane ma foto gu ton ton ma foto hin ka ton ton numo ye ton ton ko bara din nano arengi ka din sky eh, han do bu non bon din nano handu taw tonton si nordi mo tonton ya bu tonton kuki ngana garoyde cimbur kala yi gaye to ru koye wa o nya ya garo na garo fum modi garo ba yoɗi di ya yaabo kurbi kaari bano tonton di ba jahil kanu cuubi kaari bano de masa ka ka ba garo di bana nari baɗi tonton nongo ba bana e kalba tutun seno e eh, ɗum tilasi ha kanan di ba bana an na yana di za an na yana di ma no y'a be no ba no y'a ma on sarka dole si wa bana o wa bana irke suno dinna irke suno na la taziru waziratu zira ukhra irke su bor fo jero da ka bor fo teke no bine no na no nya hakito yani de irke chere ngan na ngan na ko bin ni nor ko dia ka ifɔ gana bɔ na riba di ŋmaa ma di se ngan na nɔ no su ka riba yani na waya zaga amma garau na wani mai ka zaga amma dole wa banan na ribari zaka ka curo lasabka ngai gagar hadi dole wa ngarke bana tali sino do kamme ya ba hun tali nyaari agun na tali yake bin tali ga da anu na nyaari kul pese de iri hayu ka iri du bi sai amma hay ka nasiya kalba buru sai irin la na garo irin la na garo gari we burin na har buru tebon weburu weburu ya hore na garo curmu weburu cu na garo zano zamba ki fala boro hin ko gunna foto waranka aji siu da manci in kana hefa kunar foto gu garo ba dun sina de ni yan kai hedidde weburu yana to garo na jina garo balawuno garo musibano eh, irin hanga dan andabi hadisi wa kalba cokar ka dabu dubi kasmana garo wani alamar annabi ya ci hanfo sahabi se in bai ka da ya bu shahid na wihon kuna a hawular janna a gayyotonin kan su ga hime a kan buko hime su jingara ga kan jingar buko ga da za a bar kofin tun da ke ka suturan a gayyoto ya amma ma bai fa nan ki yan yi nan adibi nan ta ma bai fa da ya garo guna ga ma wi shahidi di an tunu kaya ara ko hongu ta kwene e kan da bitina ko tuno se mai ka wi kwene shahidi ce fo ce hinka ce hin zan ta kwene yi ka tun kwene ka hongu ta kwene ma shahidi she hin za an da biki wallahi surar janna ba sidi na garo bana to garo di bakai ko hore nara yin kan na garo garo musiba no balawun kama silam kurka garo kama suna silam abun na garo warkan na garo ma kama na mabanan na kan kan inda na kwai duko hennu wiburu o halburu suho wanga bintin magarodi bana wu nenor bakke kadduwadedir kemal no yaada ka guna funa kadderul kemal ko samal ciwon kanu heyrul kalama aqallahu